sahih al-bukhari kamar hadisi na 1582 1582 a cikin kitabul hajj babu fobili makkata babu da ke magana akan fallar garin makka wa da kuma falalar gine-ginen da suke cikinta ma'ana ba kawai makan ba kawai garin makka hatta abin da ke ciki muftaran abin girmamawa ne a kawai bayan da faɗin su sarki bayan a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yace wa iz ja'alna al-bayta masabatan lin-nas wa iz ka gaya musu iz ja'alna al-bayta lokacin da muka sanya ɗakin Ka'aba ya zama masaba makoma wurin zariya da kai komo linnasi ga musulmi wa amnan kuma muka sanya ɗakin wato shi mai alfarma ko makaɗin guri ne mai amintarwa ce wata hizo kurika kuriki bi makamu ibrahim musalla gurin sallah a gurin da annabi ibrahim ya tsaya ya gina ka'aba wa'idina ila ibrahim mun yi umarni zuwa ga annabi ibrahim wa isma'il da kansa isma'il an tayyara bai tiya cewa ku tsarkake ɗakina littafina ga masu kaiwa da komowa ko ga masu ɗawafi wal'akifina ga masu zama a ciki don bauta wa ga masu yi ruku'u as-sujud masu yawan sujuda masallar kenan wa iz gaya musu iz qala ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya ce rabb ya ubangiji na ij'al hadha baladan ka sanya wannan gari na makka Amina ya zama amintacce mai amintarwa warzuqu ahlahu ka arzirta ahalin wannan gari minas samarat da 'ya'yan itaciya daban-daban man aman amma wanda za ka azurta ɗin man aman minhu wanda duk suka yi imani daga cikinsu waliyomil a billahi waliyomil a suka yi imani da Allah suka yi imani da yinin ƙarshe ƙwada sai ubangiji ce wa man kafar to wanda ya kafirta fa umarti'ihu ka jiyar da shi daɗi ƙalilan ɗan kaɗan sun ma'abbaruhu wato fa'umaci zan jiyar da shi daɗi sun ma'abbaruhu sa'annan zan mai da shi zan tirsasa shi zan tunkuɗa shi ila azabin nan zuwa azabar wuta wa bi salmasir tir da makoma idan ta zama wuta wa yi ziyarfa ibrahim alkawai ka gaya musu lokacin da annabi ibrahim yake ɗaga alkawai da katangu min albaiti na ka'aba wa Isma'il da ɗansa Isma'il rabbana suna addu'a suna cewa rabbana taqabbal minna ya ubangijin mu karba da gare mu ka antas samiyya domin kai mai ji ne ga abin da muke faɗa muke aikatawa al kuma mai cikakken sani rabbana ya ubangijin mu waj'alna ka sanya mu muslimaini lak masu mi kauya zuwa gare ka musulmi masu karɓar dukkan dokokinka wa min zuriyatina kuma ka sanya daga cikin zuriyar mu ummatan wasu al'ummatai musulma musulmai laka wato masu miƙa wuya zuwa gare ka wa arina ka nuna mana manasikana ayyukanmu da zami na bauta gare ka kuma manasikana ayyukan hajjinmu wato wa alina karɓi tubanmu in na ka ta tawar lallai kai mai yawan karɓi tuba ne a rushim mai jin kai ga bayan samominai. mu'minai Imam Bukhari kaga ya faɗi ginin Ka'aba ya faɗi darajar Ka'aba domin ya ce wa izja'al ma saba ana cewa saba yusubu sauban wa sawaban wa masabatan ana cewa saba izara ja'a wa 'ada wa idan abu ya komo guri sai a ce saba a gane ko saba ya tsohu sawaban wa sauban wa masabatan idan raja kenan wa ja'alar baita masabatan ya'ani marja ka tuna lokacin da muka sanya ɗakin ka'aba gare su masabatan gurin koyi komo gurin komawa ta yadda duk wanda ya je sau ɗaya burin sai sake komawa ta yadda musulmi zai wato musulunci zai tattari ya koma can baki ɗaya kamar da musulmi bukhari musulmi imani zai tattare ya ziru ila makka wal madina kama ta ziru shiya fi hujiriha kama kada al musulunci zai koma makka da madina kamar yadda mucijiya take komawa ramunta kenan ma'ana wa ja'alna baita masaba kaga masaba makomar addini masabatan makomar musulmi ta yadda duk inda mutum yake burin sai tafi can in kuma ya ji so yake sake zuwa wanda ya taba zuwa ya fi shauki da haba-haba da Allah Allah da ya sake komawa shi ne ma'ana wa iz ja'alna baita masabatan lin-nas ana cewa ma saba ko dai samu wato kenan saba ya tsubu masabatan zai zama masdarul mimi ko kuma zama isu wato isu makan domin ka'ida saba ya tsubu da abin da ke fa'ala ya ku'ulu ya ku'ulu da ya fa'alu da murtalul akhir mutlaq wato ana kawo ana kawo ismul zamani wal makan dinsa ne akan awon maf'al ka hanga ce saba maswabun maswabun haka zai zama to sai yi ilal bi taskin sai a dauke naqalu harakat harfi illati sai a dauke harfin illa wasalin na harfin illa maimakon maswab haka dauke wasalin kana ɗauke wasalin wawun zai ma sau'a to ai ba zai yi ba to sai a yi a taskin sai a su mayar ita alif zai ce masabatan an gane ko kenan sai ya muke nan ismul zaman ne ko ismul makan amma ya fi kama da ismul makan wai an zai ta masabatin linnas ka gaya musu lokacin da muka sanya musu ɗakin allah ka'aba ya zama masabatan makoma linnasi ga dukkan mutane musulmi shine abin da ya faɗa nan sannan can kuma abin da muka sake koya a ciki an faɗi ga ginin ka'aba wajina ila ibrahim wa isma'il manyan umarni a hida bi ma'ana wato a mara ka gaya musu lokaci ko mun yi umarni ga ibrahim da ɗansa isma'il an tsayira baitiya ku tsarkake ɗakina lafazin tsarkakewa ginawa ginawa tare da tsarkakewa kinan ya fi kaman an ce tsarkakewa a wasu abubuwa waɗanda suke marasa kyau kenan a ciki domin ba a cewa an tsarkake abu sai ya zamo abinda zai riga ya shi akwai da kinan dattin gumaka da wasu abubuwa da suke makamancin haka an gani, shi wannan ka'aba annabi ibrahim ba shi ya gina ba a'a wato da ta rushe suka ce wa dorawa ko ginin wanda ba shi ne Allah yake nufi ba suka zo yi. ita ce wai zai bar ibrahim wal kawa'ida min albayt wa isma'ilu kaga al kawa'id min albayt daga suke suka gun suke dagawa da ba ta gani to gaga a ciki kuma sannan mun ƙara koya cewa annabi ibrahim da suka sun yi wannan aiki babba da sa isma'il suna yi suna addu'a rabbana nan, minna ka antas samiu Ali ladabi ne mai girma Ga shi dai Allah shi ya ce kai amma kada cewa ya karɓa daga gare ka dan ka je masallaci dan kai karatu baya nuna da Allah zai karɓa. duk da cewa aikin Allah ne to amma wannan abin da ake so tun ya ƙara samu a zuciyarsa kwantar da kai ran da kai ga Allah wani ta'ala kada kai ɗagawa kada ka ji cewa ai kai ne kake yin kaza ne ke yin abu subhanahu ta'ala sannan kuma abin da aka ƙara koya to ya nuna cewa duk ƙarshen aikin alkhairi ko sanda ake cikin yinsa gurin amsa addu'a ne an gane ku a duk ƙarshen aikin alkhairi in an gama to gurin amsa addu'a وذيرفع isma'il rabba na البيت minna in na ka an ta sami'ul alim kenan san da ka zo makaranta ka tashi wannan lokutan muna wasa da shi guri yana amsa addu'a wallahi azim gurin amsa addu'a idan an yi karatu an ƙare fa yi zafarar tafansar wa ila rabbika farga duk sanda ƙare aikin alheri sai ka daji sai ka cake sai ka nace sai ka laƙe an gane ko ya ce wa ila rabbika farga ke ta kwaɗe zuwa ga ubangijinka to wannan ta suke kenan wai za ku zaitu manasikakum sai ce me fazkurullah ka zikirikum aba'akum aw ashadda zikra idan kun ƙara ayyukan naku to sai ku yi ta ambatan Allah da zarar ka ƙare fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab da ka ƙare sai kai ta abuwa na kana ci kana addu'a kware daga ciki ba a sakaci na'am kuma ya fi kama da haka ko mutum ne ya sa ka aiki kai wa mutum wani aiki da kai masa wannan aikin a ƙashi ta ce Allah ni zai ina neman da Allah ɗan bani kaza haka ya fi kama da waye ɗauka ya baka wannan lokaci ina ga Allah wanda baya renuwa inna haza kana lakum jaza'an wa kana sa'ikum mashkura duk abin da aka yi wa Allah na ko ɗan ƙanƙantar sai shi sai ya yaba wa kana sa'ikum mashkura don ayyukan kuma da kuke ina yabawa na gode na kuma karba a yi aikin don shi kawai mm. ba ruwanka wa aminan ko sanya shi ne guri mai amintawa wata hizo ku rika mai makami ibrahim musalla ku riki gurin salla a inda annabi ibrahim ya tsaya ya yi wannan aiki annabi ibrahim makami ibrahim ai inda ya tsaya da makami ibrahim a ɗamfara yake a jikin ka'aba a ki a jiki kuma ɗan haɓar shi ne jawo shi daga jikin ka'aba ya matsar da shi ashe nan abubuwa suna tasirantuwa da abubuwa da ake yi a kansu na aikin alkhairi wannan skafir ya da shi ya taka gurin ya ɗau ɗan sai yana ginawa to sai Allah ce wannan gurin da ya taka ya aikin alkhairi nan ya ba tasirantu da alkhairi ku dinga yin sannan wannan gurin abuwa suna tasirantuwa da abin da ake yi sai eh, kware da gaske kare ya tasirantu da mutanen da suke tare da shi mutanen kirki an gane ko wa su tun zira'ai bil wasid ga karansu ya shimfide zira'in sabil wasid a bakin kofar wannan kogo an gane ko kaga shi ma ya tarayya da su ya tarayya da su kware da gaske ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau dutsen uhudu sai yake motsi حديث أنس بن مالك وثبوت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان أو ترواية فإما عليك نبي أو صديق أو شهيد سيكي موسعوا ga kututturan da biyu alaihi sallam ya hau kansa ya abuwa yana motsawa to duk wurare suna tasirantuwa da abubuwan da ake a wajen ƙwarai daga ciki allah ya ba mu dacewa to a gurguje ayat tana da girma shi kalar sa abdullahi muhammad ba alƙalar abu arasim ba alƙalar ibn jurejin ba alƙalar abu bin dinarin qal sami'tu jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qal yace la jabir bin abdullahi Allah ya ƙara musu yadda da shi da ce lamma buniyatul ka'aba lokacin da aka gina ka'aba wato a sanda annabi yana yaro sandan ya kafin ya zama annabi ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس النبي صلى الله عليه وسلم شي da Abbas sun tafi yankulani shijara su ma suna dauko tubali suna kawowa dauko tubali su ma su kawo ana dorawa ga magina suna ginawa to wannan na daga cikin dalilin da yake da cewa duk wani annabi da yi wani irin aiki annabi ya yi irinsa annabi ibrahim da isma'ila ya yi a to dama kuma wannan ya nuna cewa abinda duk kai ɗanka ba zai yi irinsa ga babansa can annabi ibrahim da isra'il suna gina shi ma yau shi, an zo ana gina da shi eh in kana so a haifin maka yau zami sai ka abin nan kwarai da gaske idan kana so a haifin maka mai karatu kai maka yi ta karatu in kana so a haifin maka mai kirki kai maka zama mutumin kirki wa kana abuhuma salisha ka zama na kwarai mana in kana so kai ma a taimake kai ma yi taimako yarhamu man fil ard yarhamukum man bis sama an gana so kai ma ka ci ka tufatar a kai ma ka tufata kai ma komai naka wato ka zama kana washe regalle din ka kai ma tsam da kai to kai ma kai wasu mana anfiq unfiq alik wa fi riwaya anfiq anfiq yunfaq alik ka cire inji Allah ya ce ni wannan ciyar da kai ai ba da matsala bane kawai shi ne life insurance kada wani ya ce ya bude kamfanin insurance kana ta kai ma kuɗi babu gaskiya a cikin maganin inshora da kake mata inshora ta Allah ita ce inshora ta gaskiya wanda kowa sai ya mutu ya bashi haka dama wanda zaka bawa kayan ka ajiya kana da tabbacin in ka mutu yana nan kuma ba zai ci amana ka ba man zallabi yuridu Allah qardan hasana sai ce fa yudha'ifahu lahu ko adha'afan kathira an gane ko duk abin da kai Allah subhanahu wa ta'ala shi shi life insurance na bude wani kamfani na insurance suka dinga kawo abubuwa ƙasar tangarga ka mutuwa ga ce life insurance life insurance ta Allah ce ka siye ta a wajen Allah ita ma da ka siye ta da kuɗi ka sanar da kuɗin ka wajen harkar Allah wallahi ce life insurance kuma har jikokin jikoki amma yanzu ko wanda zai ba kai iya taka ce eh ma ya cika ma wannan alƙawarin to shikenan فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم سأل العباس يكي شو عن السلسلة كي تقوى أن tubali. ij'al izarak sai ci kaga dauki lanka ma'ana cire zaninka kuma shi ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fiske shi ka cire idan ka fi cire suka sanya shi ala raqabatika akan wuyanka fa kharra ila al-ard annabi ya yayi haka kenan ya cire sai fada kasa wa tamahat aynahu ila as-sama wato idanun suka wato kakkafe zuwa sama suna kallon sama wa isu makina faƙar sai dinga ce mai wato baban nasu abbas arini izari ina ka mazinu namun ba Allah bai sake bari an gane auren manna yana yaro fashe da wa'alai ya ɗora a jikinsa ko ya ɗora masa ta wannan abinda za mu kalla cewa annabi sallam aikin gina masallacin ka'aba da shi a kai ginin ka'aba kanta da shi a kai. su wannan ya kamata kai ma aikin alkhairi na a cika makana shiga ciki wani masallaci wata makaranta wani abubuwa na alkhairi wata kwata da ta zamu jama'a wani lambatu wani titi wani kaza wani kaza da shawararsu kai maka shiga ciki musamman masallaci karka yadda ka mutu wallahi baka gina masallaci a rayuwarka ba kuma kin samu da kan wanda ya cika ma ko sisi in yanzu zai sa wani abu ka ce eh dama ga wani guri can suna bukata wani gari wance wata ƙasa wani can suna buƙatar ka nake musu don ka cewa kai ma kan man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baita fil janna قال سعد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر, أخبر عبد الله بن عمر أن عائشة رضي الله عنه عنها عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أن يسلم لها عائشة ألا تري wai biki alam tarai wai biki gaga wai biki duba bane anna qaumuka anna qaumaki ga mutanen ki nan ko mutanen ki mutanen quraish lamma bana wal ka'aba yayin da suka gina ka'aba duk tafaru ayi takaitawa suka yi ba su ebo ta da fadin ta yadda take ba an qawaid ibrahim sun takaita ga barin kaiwa inda annabi ibrahim ya gina ko kuma da ta rushe suka zo gina ba su kai tsayin wato tidin abinda annabi ibrahim ya gina ba so uh, durwan ya zo cewa fadin ne suka rage ko kuma tsayin ne bai kai kawaidu ibrahim ba inda annabi ibrahim ya tsaya na'am fa qultu sai nace ya rasulullahi annabi Allah ala tarudduha to kai kamar shaidar ita mana ala qawaid ibrahim akan iya inda annabi ibrahim ya tsaya da gidan nata qal ce laula hidsan qaumiki bil kufr ba dan kasancewar mutanen ki baki ne da ban kwana da kafirci ba Allah ba don kasancewar mutanenki baƙi ne da ban kwana da kafirci ba la fa'alt da na aikata ma'ana ita ka'aba tun a lokacin jahiliya suna ta a su take yanzu idan nan za su ga cewa kamar zan taba musu wani abu ne wanda kayan iyayensu da kakanninsu ya zai a zo da wani abu wani ma sai ya fasa shiga musulunci akan wannan faƙada abdullahi radiyallahu an abdullahi bin umar yake cewa لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تاجوا أن أبدك من ذلك الله سلم ما أرى رسول الله صلى الله take cewa ni kan ba na ganin annabi sallam tarakas tilamar rukunaini ya bar sambantar wannan kusuroyi biyu da suke jikin ka'aba allazaini yaliyanin hijir wanda suke kallon alhijir illa annal baiti face sai dan kasancewa ka'aba din lam yutammam ba a cika ginin ta bane ala qawaid ibrahim akan tidin ginin annabi ibrahim ba na fata an gani wannan magana aisha ce magana abdullahi dan umar na fata an gane قال سام مسدد قال قال حسان ابو الاحوص قال لسان اشعث عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله عنها قالت التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر na tambayi annabi sallam akan aljadir maka ce dadir din nan wato wani dutse ne da yake jikin ka'aba ko ka ce wani foundation ne wanda zaka ce gashi an bar shi ga kuma ka'aba a nan gefe ba gama kai ta ba da na tambaye shi amin albaiti huwa shi ma yana daga cikin ka'abar wanda na amince eh yana daga cikin ka'abar kun da ce fa malahum lam yudkhilu to me ya same su da su shigar da shi ba fil baiti a cikin ka'abar wanda ce inna qaumaki ai mutanen ki qassarat bihimul nafaqa abinda za su sa a ginin ka'aba ne ba su da shi kasan shi duke da suke gina masallaci tun a jahiliya banda giyar da aka ke kayan zina banda duke giya banda duke kaza banda duke kwaci warewa ake yi sai a ce sai duke kaza wanda daga cin da na nan kano suke ce mana masallacin da nake gani masallacin kano an kawalin shekara kusan 40 ko 50 ana gina shi idan sarki an zo an ce sarakunan da suka zo wannan lokaci to ai da abin da ce eh ai kun san ba kowane kudi ake sawa ba kowane irin kudi na muke sawa ginin masallaci ka duba an zo an sa gurin ba ma ba mai bom din ya zama gawai ya tafi yana nan Allah ya ba abu sai da yake ya ka yake ga masallacin jalli nan ya kawai shekara 600 yana nan bayan wajen kurbawa kana karanta littafin tarihi na kasar wasu zagan shi to shi sa lallai ne mutum yi kokari wasu abubuwa ba lokaci mai na tafiya ƙuntu na ce fa ma sha'anu ba bihi murtafi'an to ya naga kofar wato kofar ka'aba din ta daga bare ce fa ala zalika qaumuki mutanen ki ne suka yi da yudkhilu man sha'u dan su sanya wanda suka ga dama a cikin ka'aba wa yamna'u man sha'u su hana wanda za su hana shiga ka'aba walaula anna qaumaki ba don mutanen ba fa hadithun ahduhum bil jahiliya ba su daɗe da bankwana da maguzanci ba da na canza daga yadda suke fa khafu to ina jin tsoro ne an tunkira qaulubuhum wato zukatansu za su yi kyama an udukhilal jadara a akan na shigar da wannan guri wannan bango da ke ga saki filbaiti shigar da shi ka'aba wa an ulsika babahu bil ard da kuma dirar da kofarsa zuwa kasa domin kasa kofa a dire take ba sai kawo kai tsiri din nan ba eh. a kofa a kasa take idan dan su sa wanda suka dama su cire wanda suka dama su cire Allah ya shi muna ji ko قال سعد عبد الله بن اسماعيل عبيد بن اسماعيل قال سعد أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت tace qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ce laula hadathatu qaumiki bil kufri ba dan ba dan dan ba ba dan wato bakuncin ko kusancin bakuncin mutanenki daga barin kafirci ba lanaqabtul baita da sai in kwance ɗakin Allah bulo-bulo tubali-tubali su malabanaitu wallahi da sai in gina shi ala Ibrahim akan gini ko wato foundation ko kuma shi tushe na annabi Ibrahim alayhi salam fa inna quraishan quraishawa yaqtasarat ta takaita bina'ahu ginin sa waja'alat lahu khalfan sai ta sanya masa kofa yadda kika ga wannan kofa da ce gaji su suka sanya masa wannan dogo kofa qala abu muawiya qala lisan sham khalfan ya'ni baba wani khalfa wannan dogo kofa kenan sai ka tsora akan ruwa ya ta gabata ƙwallar sa ibn amurin ƙwallar sa ya zid ibn hadim ƙwallar sa ya zid ibn roman a du'iru ana an sha rabi allahu an sallallahu alaihi salam ƙwallar laha a nabi mata yawa aisha ya ya ke aisha laula an na ƙaumaki hadisu adin bijahiliya ba don mutanen ki baki ne wato daga barin jahiliya ko kuma gudanci. ba don kasancewar su baki ne daban kwana da jahiliya ba la'amartu bil la'amartu bil baiti fa hudima da sai sa a rushe ka'aba fa adkhaltu fi sai shigar cikin ta ma ukhrij min abinda aka fitar daga cikin ta wa alzaqtuhu bil ard qofasa kuma sai in dan wato hada ta da kasa in dirar da ita kasa waja'altu lahu babain sai in sa wa ka'aba din kofa biyu baban sharqiyyan wa baban gharbiyyan kofa ɗaya a gabas ɗaya kuma a kudu wato a yamma fa balagtu a asas ibrahim sai in kai shi ginin annabi ibrahim fa zalika alladhi hamala ibn zubair wannan shine ai abin da ya sanya shi ibn zubair abdullahi ibn zubair ala hadimihi wato shi shi ya rushe ka aba ya gyara ya mai da ita da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wato shine wannan yake cewa saddu zari'a shi sai imam mali wannan hadisin shine hikima duk wata doka daga saddu zari'a saddu zari'a wannan ita ce na'am wannan hadisin ka'ida ne a ilimin usulu ka'ida ne a fikihu an gane ko wani abu ana barin wani abu don wani abu an gane a toshe karamar kofa kada ta bayi zuwa ga bude babban kofa shi da saddu zari'a saddu zara'a an gane ko saddu azzara'i kusa alama kan wannan ka'ida ne babba yana daga cin hadisi guda biyar wani imam suyuti a cikin al'ashiba wa nazair ya ce su ne ginshikin fito musulunci ko usul fiƙe da musulunci na abdullahi bin zubair ya rasu a shekara ta saba'in da uku bayan jira annabi sallam daga wakil zuwa madina shi ne ya wannan aiki na yazid ibn ruman daga cikin marwaita ya ce wa shahidtu ibn zubair hina hadamahu na halarci abdullahi ibn zubair sai da ya rushe ka'aba bana kuma ya gina ta wa dakhala fihi min hijr kuma ya shigar da wannan hijr din katangar da suka saki suka shiga wata yaji shi ya shigar da ita na'am wa qad a asas ibrahim hijaratan ni na ga asalin ginin annabi wato ibrahim hijaratan shi da dutsen wutayi ka asni matil ibili amma duk girman kowane guda ɗaya zai kai to zarra kumi tubalin ƙato na dutse zai kai girman tozar raƙumi an gane ko na'am al-jarir jarir uh, ibn hazim yake cewa fa qultu law nace aina mawdi'uhu aina yake qala ce arikahu al Ya yace arikahu al-an wato shine kamar ka ce a bakin kofar sa yake an gane ko akan dokin kofar sa yake na'am fa dakhaltu ma'ahu al-hijr ni da ni da shi aka shigar da wannan katanga da aka saki fashar ila makan kuma shi ke nuna gurin yace ga inda za a jawo mun karo katangar faqala ce faqala sai ce ha huna nan nan nan za a ja nan daga nan za a yi aljarir yace fa hazartu yace sai na auna na taka min alhijr daga cikin tsohuwar ka'aba ko daga cikin hijir din zuwa ginin ka'aba din sai na ga ta azru'in wato zira'i shida ne au da hawaha ko makamacin haka zira'i shida wannan kila ko makamacin haka kuna ji abinda bayan Allah suke ku duk kuna ta jin tarihin magabatan ku eh ku ji abinda suka yi mm. babu fadil haram babu da ke magana akan fadil harami wanci haram unguwa ce an gane unguwa ce matsakaiciya ita ba babba ba ita ba karama ba ciki nan ka'aba take inma umirtu an a'budu rabb hadhihi albalda ubangiji subhanahu ta'ala yace ka gaya musu cewa inna ma umirt kada an umarce ni ne an a'budu rabb hadhihi albalda na bauta ubangijin wannan gari allazi harramaha wanda ya girmama garin ya fifita shi wa lahu kullu shay kowane abu na sani ka a ce rabb hadhihi albalda ka ci to ban da garin mu kaga ya ce tunda ya zaɓi iya garin ta nan rabba hadhihi balda kaga garin garin san ne nasa to shi sai Allah subhanahu wa ta'ala wani ce wala kullu shay kowane abu nasa ne to amma saboda me wace wato idafa ce tishri araba abu daga girma ma shi daga ce wannan gidan kaza ne sai ga shi abu falala a ce wannan matar sarki ce ina ji a cikin mata tana da wata miza da wani matsayi daban da za a ce kawai matar kawai gata nan an gane ko wani ko mata kaza ah. eh. a lokacin ma sai a ba ta girma ma da ƙarshen ta ba a ba sarki wani da gaske da ka ku gwamna gwara ka haifi matan gwamna wa umirtu an akuna min musulmi kuma an umarcin da na zama daga cikin musulmi wa qawli jalla la jalla dhikru aw lam lahum ubangiji ya ce mu ba mu ne muka ba su ba ba mu ne muka mallaka musu ba harama gari mai wato mai daraja aminan amintacce yujuba ilayhi samaratu kulli ana kai masa 'ya'yan itace na dukkan wata bishiya rizqa don azirtawa wato ga mutanen milladunna kuma arzikin da garin mu hada gare mu walakin aktsaruhum la ya'lamun sai da cewa biyoncin su sani ba قال حدثنا علي بن عبد الله قال قال حدثنا جرير بن عبد الله جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله وسلم بعد يوم فتح مكة أنا ذاك بودي مكة إن هذا البلد وأنا قري حرمه الله ألا نيجر ماشي لا يعبد شوكه باء كريا باء انكر باء ينكر واتو كيسر wala yunaffaru saidu ba a koran naman farautarsa wala yaltaqitu luqatahu kada wanda ya yi tsintuwa a garin maka illa man ha sai dai ga wanda zai cige ta ta zai cige ta amma ka ce yi tsintuwa a ba yi to yanzu kuma ina wannan gina-gina ina kaza ina kaza ina wa ina abubuwan wannan shi man sabani tsakanin malamai an gane ku. za a kare kaza na makka ba za a kare kaza ba to idan ya biyo masallaci ya biyo kuma kamar haka ba laifi bane da an dauki wannan shi wannan shi ne fahimtar Umar bin Khattab an gane ku. amma kawai kai dan ka ci zarafin garin dan ka hargitsa asalin garin haka kawai ba wata bukata ce ta sata dole ba wannan shi ne aiki haramu babu yace babu taurisi duri makka babu da ke magana akan halaccin cin gadon ga wato gidajen da suke makka domin wani wannan mutum ya ji wanta zai ce a ah, to kenan ba za a yi gado a makka ba zai da gidan babana an gane ku? to tunda za a samu tauri za a samu bayyar za a samu shira za a samu hulɗa sharika duk za a samu eh? wa bai'iha da siye da su wa shira'iha da siyansu wa annan nasu fil masjidil haram sawa mutane a masallaci mai alfarma duk ɗaya suke ba magana ni ba larabe ne kai baki ne an gane khasatan sawa'un khasa ma'ana duk daidai suke da shoransu babbansu da ƙaraminsu ba magana a ce nan ku baƙaƙe ne ku kaza ku waye da shoransu man da kala hukana ƙa'idar cewa duk wanda ya shiga fa'amini ku ba shi abinci yana za a biyo ka shiga ciki shike na kasha kasha eh amma wannan din nan ka a dinga gaya wannan tikarin nan da su bisa amfani garin su bari wani ya amfana ba zuwa mutane zagi laikiyari sun je sun makale kamar mayu wallahi malam akwai tsohuwar da za ga ta tafi sai ta shekara talatin ta ƙi dawo kuma har yanzu ta dawo jiya a yau a tsiya ce sai za ki ci a can Allah ke ubangiji subhanahu wataala yace innal na kafaru wa nam wa yasudduna an sabilillah lalle waɗanda suka kafirce wa Allah kuma suke tsare wasu su gabarin shiga tafarkin Allah musulunci kenan wal masjidil haram kuma suke tsare jama'a gabarin shiga masallaci mai alfarma allazi ja'alnahu linnas wanda muka sanya shi ga mutane zama sawa'a daya wato daidai wa daida ma'ana kowa zai iya zuwa ya shiga kowa gurin yayi masa daidai kowa riga ce da aka dinka ta dan shi al'akib fihi wal bad mazauni a cikin da wanda yake wato albadi wato bako wa man yurid fihi duk wanda ya nufa wato yayi nufi a cikin wannan masallaci mai alfarma bi ilhadin cewa zai wani barna wani laifi bi zulmin wato da yin zalunci ilhad shi ma zulmi ka ce ma nufi ba wai kai zaluncin ba a'a ka ce za za ka saci kudin wani za ka yi wani barna a can za ki bata aikin hajjin waye haifar misayar aikin hajjin mutum ne kika bata bana wallahi al'azim wannan takama suke aikin mutum ne kika bata ko a je mutane ga wai a ciki suke fafa suke da cewa su ban ga wani wacce a kasan wani a yi kasan bane yana jin jiki a yi kasan ni mutum goma shi amma shirin suka yanzu ma yana hannun banki eh, don na gama gidansa an sa shi a gwanjo to shi ba wani kai a ƙarfi banza ce ta ta wannan mafilatin da ya auri ta sa shi a ni a su haka fa waya ɗaki mai alfarma mutane suke wani shirin ta eh. Allah ce nuziku min azabin alim zamu dan tsana masa azaba mai radi albadi shi a mai zuwa bako kenan ma'kufa ay mahbusa wanda zauna a wajen قال قال اخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أنه أين تنزلوا fi darika bi makka a ina za ka sauka daga cikin gidajenka a makka ko a gidanka na makka ina za ka sauka faƙari cewa hal ta raka a ƙilon min riba'in audur faƙil ya rige wani wata katara a ko gida na ganin komai kamar ya siyar wa kana aqilun warisa a ba talibin aqil ya gaji abu talib huwa wa talib da shi da talib sun yi gado walam yarisu ja'far ja'far bai gaje shi ba wala aliyun ali bai gaje shi ba radiyallahu anhuma shi'a saboda shi ali me a lokacin shi ya riga ya musulunta su kuma musu musulunta ba an gane ko wannan shine لأنهما كانا مسلمين كاغا تولد سو مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين سو كما واتو عقيل طالب واتو كافرين فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر mumini ba zai gaji kafiri ba an gane wal muslimun kafir hadisi ne cikin sanadi wanda yake sahih amma shi Abu Hanifa yace a a a a yarisul muslimul kafira zai gaji kafiri ga hadisi yace a a ku gane inda hadisi sa gaba bane abu a nufi eh, sai kun yi nan gaba gabaki kawai shi sai ce a shi nan zai a yi eh, jin bidaya eh, shi kullum zai ci to ku gaba nan na ƙarfin shahabin shi yau kan yi ta'awalon Allah ta'ala ta kasance sukan fassara faɗin Allah da ke cewa na lazina amanu hajaru wa jahadu bi amwali wa bi sabilillah wa lazina awu wa nasaru ulaika ba awliya'u ba'd wato suna ganin kenan shine ma'ana suna fassara shi akan gado yace ulaika ba'dhum awliya ba'd wa'antan su ne magada sashi sashi su shine magada sashi an gani mu'minai su gaji mu'minai to shine abinda suke tawilin sa kai an gane ko al-aya babu nuzulun nabi sallallahu alaihi wasallam makkata babu dake magana akan saukar manzo sallallahu alaihi wasallam a makka bal sabu abu yaman قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال حدثني أبو السلبة أن أبو هريرة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى حين أراد قدوم مكة sanda ya so ya je makka manziluna gadin insha ya ce gobe za mu sauka a garin makka insha Allah bi haifi bani kinana a kwarin banu kinana su ta a inda suka haɗa kai kafirai suka haɗa kai suka yi ƙawance akan wa Allah wanda yana magana ne kancan lokacin jahiliya shine haifu bani kinana din قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا قال حدثنا أوزاعي قال قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله gobe ranar suka gobe ranar sallah huwa bi minan yana mina yace nahnu naziluna gadan gobe insha Allah za mu yada zango bi khaifi bani kinana a kurin bani kinana haisu taqasamu al kufr anan ne suka yi wato kawance akan kafircewa Allah yani zalika al muhassab wanda gurin da ake sa al muhassab to malamai suke cewa me yake Bukhari da ya kawo nan hikima Bukhari da ya sa ya ambaci wannan don wani ma ya zauna ya tabaruki a wajen shi ne gaya abinda suke faɗa littabaruk don mutum a yi littalabin baraka don kai maka zauna a wajen kana mai neman gafara an ga'un albarka ta alibisalam a wajen idan ka je wa wajen muhassab ko haifu wani kirana za ka iya yada zango nan ma alibisalam ya yada zango na'am wa zalika annan quraishan su qurayshawa kinanata da kabilar kinana ta halafat sun yi kawance ala bani hashim ga kan bani hashim an ce ta halafat min al-hilf ba halaf ba an ce al-hilf kawance al-halaf rantsuwa hilf a gane kawance mu yi kawance mu haɗa kanmu a kan riko da addininmu wallahi ba wanda ya isa da mu a kansa shi ne abin da ake nufi da nam da ƙuraisha da kirana da bani nam wato za su haifi taron dangi akan bani hashim wa bani abdul muttalib aw bani muttalib Allah yunakishuhum ba za su ba wa dangin manzan Allah sallam aure ba za su aura musu yaya ba wala yubayi'uhum ba za su ciniki da su ba hatta yuslimu ilaihim annabi sallallahu alaihi wasallam in ma za su yi to da shar'i su miƙo musu manzan Allah sallam su su da shi albace su kuma su kaji wani ce ban danka in yanka albace sai kai ka tafi gida wannan ya zama shirme وقال سلامة عن عقيل ويحيى ابن ضحاك عن أوزاعي قال أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب ممكن أو قلنا كنا قال أبو عبد الله بني المطلب أشبح ممكن أو بني المطلب باب قول الله تعالى بالي بيدك مغانا أكم معنى الفتن الله سبحانه وتعالى bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idh qala ibrahim ka gaya musu lokacin da annabi ibrahim yace rabbi ya ubangiji na ij'al hadha albalada ka sanya wannan wannan gari na makka aminan ya zama amintacce wa junubni ka tseratar da ni ka nesanta ni wa baniya ka nesantar da ƴaƴana an na'budu al-asnam akwai wani abu da aka shafe ai alla na'budu al-asnam ala an ahdura al-waqa hal anta mukhlidi ala alla ahdura alwagha ya la'imi ya mai zargina ala an ahdura alwagha ai ala alla an gane ko to abin da yake a larabci ya halatta ayi ya halatta ayi idmarul la a tsakanin an almasdariya an an akwai akwai gurar sama an na'budal asnam kada mu bauta wa gumaka yace rabbi ya ubangiji na hunna lallai wa'annan gumaka masu sunan mata da sifofin mata abdullalla kasiran minan nas sun batar da dama daga cikin mutane faman tabi'ani dukkan wanda ya bi ya min da'a fa innahu minni wannan yana tare da ni wannan daga gare ni yake wa a tsawani wanda da ya saba min fa ka. lalle kai ghafurun mai yafiyar zunubi ne ga bayinka waɗanda suka nemi gafararka rahimun mai jin kai ga bayinka mu'mini rabbana ya ubangijinmu inni askantu ni kam na zaunar min zuriyati na zaunar da wani ayari ko ni so na zuriyata biwadin a wani kwari a wani daji gairi zizar'in wanda yake ba ma abocin shuka ba fako ne inda baitikal muharram a wajen ɗakinka mai alfarma mai girma rabbana ya ubangijin mu ya yuqimu sala manufar da kace kace dan tsaye da sallah ne to faj'al Allah ka sanya af'idata minan nas wato zukata na mutane ko ya zama minan nas wasu daga cikin mutane mutanen na gari kenan hawi ilaihim wadanda su haba haba suna gilligi suke Allah Allah zuwa gare su ta hawi minan alhawa wato na soyayya kenan wanda suke san su suke kaunar su suke gilligishi ko haba-haba maza-maza zuwa gare su babu kaunin ta'ala haka ne ko babu da ke magana akan faɗin Allah ja'alallahu al-ka'bata al-bayt al-haram qiyaman lin-nas والشعر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayt al-harama ubangiji madauki sarki ya sanya ka'aba al-bayt al-harama wannan daki mai daraja wannan daki mai tsada an gane ko wal yatafu bil bayt al-atiq to shine nan da ka fassara shi da bayt al-atiq anan wato al-bayt al-haram daki mai daraja daki mai kima Allah ya sanya shi zama qiyaman lin-nas gurin tsayuwa na mutane domin bautar su wa shahrul haram ubangiji ya sanya wata mai alfarma an gane ko abin kiyayewa abin kawwamewa abin kamewa ga barin yin yaƙi a cikinsa wal hadiya ubangiji ya sanya hadaya wato rago ko raƙumi da za ku yanka a wajen aikin hajji wal qala'ida wato ya sanya raƙuma waɗanda kuke musu rataye al qala'ida jam'i ne na qalidatu an gane ajuza ja'iz sahifa sahaif an gani ya sanya tukita zatul qala'id kenan abinda ke nufi kenan wato alƙala'ida wato wannan shine wato ai zatul qala'id kuma ya sanya ma'abociyar rataye ma'abociyar rataye ra kuma dan suna sanya mata za a iya rataya mata takalmi wani abu can da an ganta wanda ta hadaya kenan ana nufin raƙuma nan kenan wal da ya sanya raƙuma da kuke musu rataye dan gane su cewa a matsayin cewa wanda na hadaya ne duk ya sanya su ne zalika li ta'lamu yayi muku ne dan ku san cewa annallaha lallai Allah madaukaki sarki ya alamu ma fi samawati ya san abin da yake samai baki ɗaya wa ma fil kuma ya san abin da yake kasai wa annallaha bi kulli shay'in alim lallai Allah sarki mai cikakken sani ne bisa ga dukkan ku قال Ali علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzan sami ce yukharibul ka'aba ka duba nan ga da ta kakimanta ya ce yukharibul ka'aba ta wani ne zai zo ya rushe ka'aba ya ruguje ta zusuwai kataini haka suke cewa zusuwai kataini ana kira su suwaiqa tayyib mutumin habasha ne kun gina مشي rushe kenan حبشني habasha ne zai zo zai rushe ka'aba Allah ya samu cika da imani ابن بكير قال لساء الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وأول سنة قال حدثني محمد ابن مقاتل قال قال أخبرني عبد الله وابن المبارك قال قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عائشة عن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت وكانوا يصومون متى madina sun kasance suna yin azumi suna azumtar ashura wato kwana watan ashura ko kwana na ashura goma ga watan al-muharram qabla an yufrada ramadan kafin a farlanta azumin ramadan wa kana yawman yini ne shi wannan na ashura tustaru fihi kaaba da ake yi wa ka'aba sutura a cikinsa duk ashura a lokacin a wannan lokaci suke wa wato wannan ka'aba riga a canza mata riga da ta ɗauki lokaci ko ta shekara a cikinta falamma farada Allah Ramadan yayin da Allah ya faranta Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi sallam sai manzo Allah ce man sha an sumahu, wanda ya ga dama ko yake so ya azumci wannan ashura falyasumhu ya dumce shi man sha wanda yaso an yi turko ya bashi falyatruku ya bashi hadisin wato Abu Qatada al-Harith ibn Rabi'i al-Ansari cikin sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya Ashura kuma ya karanta wala na'ishtu ila qabil Usman at-tasi' idan nayi shekara shekara mai zuwa wannan bayan an dauki lokaci a shekarar da zai rasu ya ce da yana ishtu ilal qabil idan na rayu zuwa shekara mai zuwa la su mana tafi zan ma azumci a wato tasu'a ta daga wata احتفظ على الله أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها شكرا بيو الله جزر فانكر يحديث أبو da الحارث ابن ربيعي الأنصاري kaga kenan mutanen jahiliya tun wancan lokacin suna girma Ka'aba yini ne tustaru fihi kaaba ake suturke ta ake mata riga to wannan idan ba ku aba kusa da kai akwai masallacin ungoku malan ka gyara masallaci tsaf ka haska kashi ka samu turare a wanke daddumai yana daga cikin sunna ba idan ra'aytum ar-rajul qalbuhu mu'allaqun bil masjid fashhadu lahu bil iman idan ku ga mutum zuciyarsa ta race da masallaci mai imani ne kullum shi ne a gyara masallaci kullum a gyara kai masallaci ne ka ka za masallaci ne a gina a goga a yi masa kaza abin nan a ginci fes ba wai sai ɗakin ka ba ka je ɗakin wani inda ka san inda za a rufe ka zai zai ai wai a gandun ne ko a dubai na ke haka zai ci amma ɗakin allah bashi shi kace kace sannan ba a ce kai kaɗai ba a ko haɗu ma ku yi mana ka san lamarin mu imanin ba akwai ba juma ba a ciki abinda ka iya ginawa gidanka ka shiga ka zauna naka na duniya gidan da ba lallai san da ka gina shi za ka yi kwakwarar shekara ashirin a ciki ba ga abin da zai dawwama har bayan ba ranka shekaru aru-aru amma sai mutum ikasa yinsa ko mutane wani suka suka su kulawa da shi mutane suka su kulawa da shi idan Allah ya jarabce ka zama limami ko daga cikin khuddam ko khadamul masjid masu kula da masallaci ka shiga uku wallahi aka sannan ka shiga uku tunda ai kuka na kuka cewa alhaji masallaci da duwa mu ta lalace alhaji bakon mu ya mutu to in ba sa akai ba sai an ka kai gargara da an ka bugawa waya an daina tsagawa wannan ma ya cicci ni ni ni kare ni duk mutanen garin nan shirmi amma wanda yake ba wa shuka gidansa ruwa fa in yace na ga wasu kwari a ta yi buka subhanallah tun yaushe ba jeka jeka jeka kawai ya shuka gidansa ko mai zai ita o kada ba zo ba قال سنا أحمد قال سنا أبي قال سنا إبراهيم عن الحجاج من الحجاج عن آه، ابن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن عبد وعتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التي لا ينم لا يحجن البيت والله لا تن أي تن حجي ولا يعتمرن والله لا تن عمراء بعد خروج يأجوج ومأجوج حتى باين بتوه يأجوج ومأجوج بعد ذلك عليه ma za ku buɗe kai ku buɗe mutane su ne su bauta Allah kacin da har manzo Allah ya faɗi wannan to ɗayan biyu ne zai faru ko dai ku ku tafi cikin shubuhan ku eh kila wa kala Allah ya zo diya markade ku ya zama su zo su ya gudun da za a je a roƙo duniya ta na lafiya an an ji an yi larura eh to alhamdulillah yanzu ta yi sauki ku ban mutane su cika su roƙo a nan ake roƙowa Allah ya ce duk wanda ya shiga gurin nan ya aminta amintar da shi so ya zai kuci mutane masu shiga ba eh an ji Allah ya ji ɗan musulmi wanda ya mutu ya mutu Allah ya yaye wa duniya wannan larura to amma yanzu abin ya ja abin mutane su suka su roƙo sai dangulili to wallahi tallahi a gaya wa sarakuna su ji wallahi Allah ya ce sai an yi har in ma juji ya juji wa majuji su fito sai an yi hmm. har ɗan biyu ne ko ku yadda a ci gaba da yi da daɗin rai hmm. ko kuma Allah wallahi zai markaɗe ku gaba ki shi ya san yadda yake ai abun Allah ba da Allah bin tsoro ne ba shi baya gaggawa tunda shi wannan ranar take kullu akan ka shi ba ta kullu akan sa kai lokaci ce kurewa wa inna yawman inda rabbika ka albi sanati mimma ta'uddu shi ne ɗaya nasa shi ne wato shekara ku dubu ta duniya shi rana ba ta kullowa a kansa kuma dare baya masa duhu baya masa ku ne duhu yake muku ku kuke tsoron lokaci ya kure ku kuke tsoron katta bare shi Allah ba wanda zai bare masa wallahi tallahi kawai ku ban mutane su bautawa nan ake shiga a roƙo shirmi ai an bude ai an bude to ai an cire yana gaje sai kai ka duk wannan dabara bahaushe ya ce dabara ba ta daura kaya sai da igiya duk dabararka ba ka yi daura kaya da ita ba sai da igiya yan la hawla wala quwwata illa billah dabara tsimi da dabara ba zai ba wallahi abu Allah kawai eh shine kawai تابعه أبان وعمران عن قتادة وقال عبد الرحمن an shu'ba qal ce la tuqum sa'a alqiyama ba da tashi ba to ka wannan kuma bukhari ya ka wannan ku ji wannan alqiyama da shi hatta la yuhajja albayt sai an dena aikin haji wal awwal akthar sami'a qatada abdullah wa abdullah aba sa'id to in ma mun dauka duk kowane nasi a ciki wannan shi ma wato shi ma sahihi ne sai dai wancan da wato ya fi shi inganci dole wannan sai mu tura shi kai shi dab da alkiyama ko alkiyama ma ta yi wannan kuma a yanzu din nan a ce a je ya juji ya majujin sun zo tun da zo za a yi aikin hajji za a yi wallahi tallahi ko a yadda ko ka a yadda ko a shi ba Allah malam ne wato mutane da sun gane Allah to ai malam ko tsohon kai wanda za ga duk ba wace ci duk wanda ya riga ka bacci sai ya riga ka tashi dan shekara 80 ka ce za ka yi masa wayo wani dare ne jimagi bai gani ba sai dai kalle ka sai dai kalle ka to ballantana mai dungurungum ala ya'lamun khalaq wa huwa latiful khabir ya san ka ya san me kake nufi duk wani goce-goce a wai aiki fitowa a gaya wa duniya gaskiya ana ta wani kumbiya-kumbiya to shi Allah ya san me ya alamu kha'inatul ayun wa ma tukhfi sudur wallahi ya sani kuma wallahi sai an bauta mai ƙa'ida kenan wallahi sai an bauta mai yanzu karatuttuka da ake yi da daɗi ne su ake yi wani ma suka yi mamaki waye aka yi irin karatu kaza a matsin nan me abu ne yake yin abin sai ba a sani ba har yanzu an daina haddace qur'ani ne an daina ifasar qur'ani ne an daina karanta hadisi annabi sallallahu alaihi kuma duniya gashi bature har lokaci ma ya kure shekara dubun dubbata kana faɗa da abu har yanzu kamar yanzu ya fara la ilaha illallah yau an ƙara wannan makircin gobe a kulle wannan fasayun fi ƙunaha sun mm. mata kunu alim hasra sun mari kuna buni Allah ka shi da za su cire fitaccen da kudin a yi Allah ce za su ta yi eh, za su ta yi kuma ka duba wani abu da Allah ya faɗa mai daɗi ka duba fi'ilan da suka zo duk fi'ilin sai kawo shi mubari'i don yana cewa haka za a yi ta yi har zuwa tashin alkiyama sau lokaci an ga kama an kada musulunci can ya tashi sai koma ɗanye jagab kada shi musulunci kuma wallahi za su gani duk ranar da aka buɗe aka fara aikin hajji sai wanda ma da ba shi da niyyar sai yaji ci a haka shi musulunci haka yake aiki in kana so kan musulunci ci gaba to kai to kakka ba shi matsala amma kana ba shi matsala kana sosa shi kamar gyambo wallahi guruwa zai ta yi da sun gane wannan tsangomar da suke yi wa addini da kawo masa cikashi da taɗiya da waye da sauransu wallahi da sun gane kai canta masu daina yi yanzu shi yake zuga mutane suke abubuwa wanda bai niya ma sai gaya abin nan yanzu ka duba wani abu da Allah ya kawo mana kusan yanzu galibin hatta manya manya yara kuma kowa ya zira sai karatun addini yanzu abin da turawa suke faɗa cewa bayan faɗuwar daular amerika musulmi ne za su ɗaukaka ɗaukakarsu wannan wannan gashi salabi ke rubuta cikin olympic nasiru ko tamkin duk manya-manyan arna shaida da suke yi kenan ba wani abu yanzu da ya fi kama yake barazana da duniya gaba ɗaya musulunci ne wallahi shine domin duk wata dabara yanzu an gwada ta kuma ta wato an kasa kaiwa an zo an yi gurguzu an kasa kaiwa an yi demokrasiyya sai ta ba mutane wahala suna ta yin abuwa na sace-sace na karerai na yaudara an zo an yi waye kaza duk bai kai ba an yi kaza duk bai kai ba an yi kaza duk bai kai ba to yanzu kawai abinda addini ne to ku yi kokari ku gwada addini ku gani ku ce ƙur'ani zo zama mana jagora kai ma mu dan gwada ko shekara biyu mu gani eh a ce sai ku zo kuma kuma mu dan gwada ku tunda dai an gwada wa'in abubuwan ko to a zo a gwada wa'in sawa قال لسان عبد الله بن عبد الوهاب قال قال حدثنا خالد بن الحارث قال لسان سفيان قال حدثنا واصل بن الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة ولسان قال لسان قبيصة قال لسان سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة يتناتون ترد شيبة واتو أكون كجيرا اشكن كعبة وقالت لقد جلس هذا المجلس عمر inda na dinnan na zauna akan kujera dinnan to Umar shi ma ya zauna fa qala chi laqad hamamtu alla ada'a fiha wallahi na yunkura na kibari a cikin Ka'aba safra wani gol wala bayda ko azrfa illa qasamtuhu ce sai na dauke su gaba ɗaya na je na raba musulmi kullu sai na ce inna sahibaika to ai abokanka da suka riga yi ka guda biyu yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar lam yaf'alu ba su aikata haka ba qala ce humal mar'ani ai mutane ne kuwa su biyun aqtadi bihi ma da nake kwaikwayon su ma'ana yace kawai na ki yin wannan ne kawai to wannan abin da ke nuna cewa yi wa ka'aba ado an ji ko da yi mata kawa ba laifi ba to wasu kan ke ganin ba haka hadisi yake nufi ba Abin da ma'ana hadisi take nufi shine tara wa ka'aba dukiya don kula da ita ba laifi ba ne cewa suke cewa kamar umar ya ga irin abin da aka ce wannan shi ne tarihi ko akawun na ka'aba don kula da ita to shi ne suke faɗo wannan magana na fita an gani duk wanda ka ɗauka a ciki ya yi. babu hadimin ka'aba babu da ke magana akan cewa ka'aba fa za a rushe ta ka'aban nan fa za a ruguje ta domin ya ce wa man nu'amirhu nakisu bil khalq ko kusu bil khalq da abin da muka raya muka sai to ko ya kai matsayi sai mun rushe shi sai mun toye shi sai mun ruguje shi wani lokaci eh fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka wannan saddu ma'aram katanga ta zurkarnai yace gashi da yanzu ba wanda zai iya ture ta duk wani nukiliya da zai ba zai iya ture ta ba amma idan alkawarin ubangiji na yazo zai sanya shi ya zama dakka a rike ma nike da zai so duk wani abu idan ya zo sai hakuri za a rushe ka'aba قال النبي نعم قالت عائشة رضي الله عنها نانا عائشة تكتشو قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش من الكعبة وفرن دنوذا سيأتي كعبة دمتانا كعبة فيقصف بهم sai Allah ya sa ta kama su gaba ɗaya wannan hadith zamu karanta shi gaba na'am qala sa'ubud ibn ali qala qala hadatha yahya ibn sa'id qala sa'ubud allah ibn al-akhnas qala hadathani ibn abi mulayka an ibn abbas radiyallahu anhu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala ka'anni bihi aswad an ibn sallam yake cewa ka'anni bihi kamar ina ganin safa wanda zai zai ruci ka'aba din nan aswad baki ne sannan kuma afhaj mai gwami da tassa a kafarsa أفحج وهي بحجاء وهم فحجون أنغاني أنتي أفحج ميغامي ميتسا وهي فحجاء وهم فحجون أنغاني أبيض بيضاء بيض أسود سوداء سود أنغاني كو نعم, نعم. يقلعها ذي girgide ta ne ya ciccire ta ce ya faffashe ta hajaran hajara dutse dutse bulo bulo wallah haka zai wannan waye jujal to ba zai shiga maka ba zai shiga madina ba to shi ne ta magana wani ne daban kansa cewa matsala ce doguwa wannan eh al-sahih ibn bukairin al-sa'lays an yunus عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ولما أنا أنا كرت ذو السويقتين zai rushe ka'aba zai ruguje ta daga habashe yake kun gina ku rushe kenan ba su ne mutanen janaja shi ba babu ma zikira min al-ahmin al aswad babi da ke magana akan abin da ya zo na daga hadisai da ke magana akan falon na dutsen hajjarul aswad ɓar samu hamadu bin kazirin ɓar akabar na sufiyan an amash an ibrahim an abis ibn rabi'a an umar radiyallahu an an huja il hajjarul aswad umar ya zo wajen dutsen hajjarul aswad yake jikin ka'aba faƙabbala wuce sun maje shi faƙala ce inni ni a'alam wallahi ni na san cewa annaka hajjarun kai dutse ne la ta duru wa baka cutarwa baka amfanarwa walaula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba dan naga annabi sallam ba yuqabbiluka yana ka ba ma qabbaltuk wallahi ba zan sumbance ka ba ana kamala tauhidi kenan sai kai a matsayin kwaikwayo sai kai a matsayin kwaikwayo sai kai a matsayin kwaikwayo to kuma duk da cewa wasu malamai suka cewa akwai albarka a jiki mana an gane ko illa iyaka umar khattab yana su ne tsaye da aƙidan mutane daidai inda take kada mutane su keta iyaka wani ma yanzu yana ɗaukar cewa wani abin ɗin shi ne ma gaba ɗaya ɗin gurgun ɗin babu Igila baiti babu da ke magana a kan ka'aba a dinga kulle ta kar a dinga batta a buɗe kullum ta zama a ta take wani salli fi ayyana wahil baiti sha kuma har ka samu ka shiga ko an shigar da kai za ka iya sallah a kowane ɓangare na cikin ka'aba ba sai waccan fuska ba ko can kocan inda ka shiga ka'aba ko ina za ka iya yin wato sallah ko kai addu'a a ciki na bata ana ganewa قال سان قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه an دخل رسول الله صلى da عليه وسلم البيت النبي صلى الله عليه وسلم يا كعبة هو وأسامة بن زيد وأسامة بن زيد Usama ɗin nan babaki ne wa Bilal da Bilal duk baƙaƙe ne wa Usman ibn Talha da Usman ɗan Talha fa alaihim an gane suka kulle kofa bayan sun shiga